ɗaya daga cikin fitattun tsoffin fuskokin masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood mai sunan rukayya umar santa da aka fi sani da rukayya dawayya ta nuna rashin jin daɗinta game da wata sabuwar jarumin fim ɗin da ta nuna bata ma santa ba. da Dawayya wadda a 'yan kwanakin da suka gabata ne muka kawo muku labarin fitowarta daga gidan miji ta bayyana rashin jin daɗin nata ne a shafinta na dandalin sada zumunta na Instagram. Naji.com ta samu cewa duk da yake dai bata kama suna ba, amma dai da alamar sabuwar jarumar ta bata mutane sosai, inda har hakan ya ja ta tunzura, ta kuma huce haushinta a dandalinta na sada zumuntar. Ga dai abin da ta rubuta kamar haka. Buɗe idonki sosai ki ganni ƙarya ne kice kina masana'antar Kannywood baki sanna ba ko kice baki san sunana ba wallahi ƙarya kiki daga tanyas zuwa yanzu duk wacce ta shigo industry mu ta gani ta shigo idan kin zo da alkhairi ki ga alkhairi idan kin shigo da shari ko kwadai duk ki gani a ƙwaryar shanki ƙaryar banza sorry my fans wata banza ce ta bana haushi Danna subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.